A dajin Park W musamman a magangamar kasashen Nijar Benin da Burkina Faso ne 'yan ta'adda suka afka ɗaya daga cikin sansanin soja mafi kumshe da kayan yaƙi na zamani na ƙasar Benin inda suka wa ƙasar illa mafi tarihi tare da hallaka sojojinta inda suka kashe soja akalla 28 ko da yake kanal Fa'izu Gomina mai magana da yawan rundunar sojan ƙasar ta Benin ƙi ba da sakamako cikakke na askarawansu da aka kashe da ma su waɗanda suka hallaka a lokacin da yake bayani a kafar talabijin ta kasar Benin cewa da ORTB abinda ya sa masanin lamurran tsaro na jamhuriyar Nijar kuma tsohon soja Abdurrahman Idrisa kada soja cewa kasar Benin ta gano cewa halin yanzu ta'addanci gaskiya ne. Maganganu ukukin nan 'yan ta'adda sun kai hari kasar Benin domin yanzu ne kasar Benin ta ɗanɗana hari na 'yan ta'adda tunda kasan tun wannan lokaci da ake hayaniya duniya ta ta'addanci su abin da suke nunawa kamar sun laɓe da ƙasa ta faranshi kuma suna nuna kamar ta'addanci ma ba su ɗauke shi ba tabbat ko kuma akwai shi ko kuma da wani abu can daban lalle abubuwa bai yi daɗi ba yanzu ita ƙasar benin ta tabbatar da halin da ake ciki sai dai ta ɗauki mataki na tsara kanta domin ita faransa nan da kake gani duk ƙasashen da ta rena ba ta son ƙasashen su yi tsaye da ƙahuwansu don saboda haka ko yaushe sai ta taho da makarƙashi maciya kuma ba ta da aboki tunda bature bai da aboki illa iyaka duk yadda yake son ka akwai wani abu wanda yake so wajen bangaren ka yan Nijar da yan Benin da ke kasar Nijar sun yi kira ga hukumomin Nijar na Benin da su hada kanunsu da zaran suna son su yi galaba gaban yan ta'adda sunana Michel wannan abu ba mu ji dadi ba kam tunda wannan abu ba ci gaba na ba lalle ba mu ji dadi ba Nijar da Benin dan wa dan obade da obade da obade wa dina dama tun daidai da Nijar da Benin lahalo ana zama to yanzu ma Allah ya shirya a zama kamar na da. na Eugene game da yarin na da yanka yi an dai ba abun mai yi ba ne kuma eh kana sun saba suna banna ciki jawoyi Benin daban-daban nan. Kana kaga ya kamata hukumomi Benin da na Niger su waje du wasu jayayya sai su yi taya guda wanda dai a samu nasara akan 'yan miyagu. Amma duk da haka nan matsayinsu na mutane kuma makwabta muna musu alhini na wannan al'amarin da ya samu kuma da tunatarsuwa da jan hankali gare su tunda an yi ta musu gudun wagga an yi ta musu gudun wagga su taho su bi jama'a su bi ayari suka kawo kawakkai sun ka koma sun ka tsabbace daga bisani abdurrahman idrisa kaɗa soja ya ce dole ne benin da nijar su haɗa kai idan suna son yin nasara a wannan yaƙi gaban 'yan ta'adda kasancewa wannan ya faru ne kwanaki kalilan bayan da sojojin jamhuriyar nijar suka kwargagi 'yan ta'adda a yankin gaya iyaka da ƙasar benin domin 'yan kaddi ba ai ba da daɗiya ba sojojin mu sun horgagi 'yan ta'adda bisa ga yanki kusan benin to kuma sojinmu sun ci nasara akan wannan gamuwa an kai da su da 'yan ta'adda to kenan wajibi ne ga ƙasar benin ga shugaban kasar benin yanzu ya komo da wancan hali wanda ya taho da shi na da ya ɗauki ainihin zamnawa da wa'anga kasashe saboda shi kan shi in ba ya haka nan ba ya zamna an ka samu sulhu na tsaro tsakanin kasashe waɗanda yake makwabtaka da su wannan abu zai kai inda kasar benin za ta zama babban sansani na 'yan ta'adda domin shiga kasashe idan sun horgage su canza su shiga kakakin rundunar sojan ƙasar ta benin fa'izu gomina ya ce 'yan ta'addar da suka afkawa bataliyar mirador kusan su ɗari biyu ne sun arce da kayan yaƙi masu yawa ko da yake askarawan ƙasar ta benin na can suna neman su lungu da saƙo ruwa jallo a wannan iyakar ta nijar benin da burkina faso haruna mamman Bakuna na birnin kwanne sashen hausa da muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar